ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushimin. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata ne dai aka gudanar da wani taro na masu ruwa da zake akan harkokin bunƙasa ilimi a jihar Kano. Taron wanda ya samu halartar wakilan gwamnatin jihar Kano da sauran masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi da ciki da wajen Najeriya ya sha alwashin ɗaukan ƙwararren matakai na bunƙasa ilimi a jihar da ma arewacin Najeriya. Alhaji Haruna Doguwa shine kwamishinan ilimi a jihar Kano kuma ya yi wakilin Mahmud Gori karin haske. Ƙarin bayani shine bayan zagaye da mai girma gamna ya yi da kuma gani yadda harkar ilimi ta lalace a jihar Kano ya kaddamar da shirin kota kwana ma'ana da gadin da of emergency. Amma ba kaddamar kawai ke da baki ba za kuma kira critical stakeholders a kalli abubuwan da suke kasa masu ruwa da tsakiya ga cewa to kuma me abin yi. Yanzu shi ne wannan taron da aka zo eh, kofari taro ne za a zauna kana jin a gabatarwar takardar da ita minista ta gabatar professor alkaya a saboda za a zauna da donors agencies duk mutane a kalli abubuwan ga harin da muke me abin yi ne abin yi shine dalilin wannan amma ka ce kun kewaya kuma bayan da gwamna din ya kewaya lokacin kamfe kai ma matsayinka na kwamishinan ilimi watakila ka irin wannan rangadi da kuma abin da ka tarar a ƙasa akan teburinka me kuka to abubuwan da kai dai ba daɗin faɗa a kaga da a bidiyo abin nan kim da aka ɗora nan ɗan takaice da aka nuna na irin yalin da makarantu suke ciki a makarantu sun lalace kwarai da gaske abubuwan ya kai da ce na haɗa da amma dai Allah da za a gyara yanzu wannan matakai kuka fara ɗauka tun da yanzu shekara kuɗi a kan karatu an ɗauki malamai yanzu wajen mutum dubu goma an ba da gine-gine na makarantu wajen na 4 biliyan in kaɗa su gaba ɗaya an biya kuɗin jarabawa na yara an su kayan aiki ko za su gode mana abubuwa. Suna daga cikin abubuwan da kuka gano suna buƙatar kulawar farko. Ai kuwa, ƙwarai kuwa, ai maganar kayan aiki, maganar gine-gine da maganar abin zama ta sace. An ce masana a irin wannan makara da ake gabatarwa shine ɗaya daga cikin wato matsaloli na ilimi a Najeriya shine akan shigar da siyasa cikin harkokin ilimi kuma shi ilimin da sauran batutuwa muhimmai ba sa son shigar da a siyasantar da su wannan matakai kuke ɗauka don kauce mu aiki muke da yara mu ci gaba kawai kuma wani siyayi shi yayi mu yawa waɗannan abubuwa da za a tattauna a tsefe su daga masana aiwatarwar ya za ku kullu mata za mu dube su daki daki za mu aure da su shi ma a bangaren Alhaji Yusuf Kabir da ke zama shugaban hukumar bunƙasa ilimi ta Subek a jihar ta Kano ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi na bunƙasa ilimi a jihar muna so mu nusar da al'umma cewar ya abin da muka zo muka tarar harkar ilimi akwai matsaloli da Allah da iko suna da yawa kwarai da gaske matsalolin nan sun taɓa al'amura da yawa harkar cewar yaran ma karatu a gaskiya in ka auna su za ga ba wani abin za a faɗa ba ne karatunsu yana da rauni kwarai da gaske babu kayan aiki babu isassun malamai babu isassun gininnika makarantun ma da yake da gininnikan za a ga yaran sun yi musu kaɗan gininnika babu kujerun da yara za su zauna babu shigo al'umma sun zuba wa gwamnati ido wanda ita kaɗai ba za ta iya ba to sakamakon wannan gwamna Allah da ikonsa shi mutum ne wanda yake ya nuna kaunarsa da ilimi tun farko ran da aka rantsar da shi Allah da hikima yake yace ce shi abin da zai ba fifiko shi ne ilimi ilimi ilimi to daga wannan sai ya zo a wajen kasafin kuɗi nasa na wannan shekarar sai ba da wato kaso mai tsoka kwarai da gaske wanda ba a taɓa bayarwa ba a wannan jiha da jihohin mu kuma na Najeriya to wannan abu na biyu na uku kuma sai ya ce al'umma ku shigo gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba to sakamakon wannan shigowar kuma shi ne aka yi haɗaka jama'a suka zo da mutane ƙungiyoyi na duniya aka haɗu aka to ya kamata a kirawo ƙwararru a tattauna wannan matsalolin kuma a samu hanyoyin da za a fita daga wannan matsalolin. Gashi kun tattara wato masana kuma sun ɗauki jimirin tattaunawar don har ma an fara fitar da makalu akan wannan batu. Kusan tarka irin waɗannan akan yi su lokaci zuwa lokaci. amma inda gizo yake saka ne bacin aiwatarwa har ma a ga sakamako yaya kuka ɗauki aniyar aiwatar da abin da masana nan za su zo to alhamdulillah wani tambaya ta gaskiya tambaya ce ta gaskiya da kai an sha yin tarurruka irin waɗannan kuma da ƙarshe ka ga ba a cimma buri ba to daga yadda jagora idan dai mota tana da direba kwakwara wanda ya kware wanda ya san dokoki to za a cimma buri to alhamdulillah gwamnan ya nuna jama'a yau ya yi musu bayani irin tsare-tsare da sa ta bujuro da su don cimma wannan buri nasa kuma daga yadda ya shigo da kowa da kowa aka shigo da shi daga mutanen da za ga cewa sun zo da wanda yau da gobe za su gabatar da takardu za ka samu wannan gwamnati da gaske take take kuma ya amince cewa duk abin da aka turo da karshe za a miƙa gwamnati kuma in Allah ya yarda gwamnati za ta yi amfani da su ba shakka wannan abin da muke cewa a turance political will na gwamna shi zai bai karfin gwiwa kuma mu da muke masu tallafa masa kuma za mu samu karfin gwiwa so ina ganin da karshe wannan abun ba zai zama irin wanda ka faɗa daga baya ba so a yi turanci a tashi a ci abinci a baje in Allah ya da ba za a ga haka ba in Allah ya da za a samu alkhairi karshe ma. kuma yan jarida muna kiran ku kuna da role da za ku yi play ku taimaka mana kuna da rawa da za ku taka a wannan abu yan jarida kun daɗe kuna taka rawa a harkar ilimi musamman tashar ku ta eh, BOA kuna taimakawa wajen harkar gwamnati musamman ilimin 'ya'ya mata musamman yara su kasance suna makaranta duk kuna taka rawa muna kiran al'umma su ci gaba da ba mu gudunmawa wanda za a cimma wannan buri. Profesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero shine shugaban kwamitin da zai kula da alaka tsakanin siyasa da kuma ilimi kuma ya yi ƙarin haske game da ayyukan wannan kwamiti nasa. A fahimtar ku ta ina siyasa ta fito ta shigo cikin harkokin ilimi? Na farko dai duk kasar da ta siyasantar da ilimi to ba za ta ci gaba ba. Domin abu uku Idan ƙasa ta yi siyasantar da su, gaskiya tana kan tafi da ɗorewarta ne. Akwai ilimi, akwai tsaro, akwai kuma batun gona na abinci. To, a mu Najeriya gaskiya siyasa ta shigo cikin harkar ilimi sosai. Na farko dai, yawanci mutane suna ganin ilimin kawai je kana yi ka ne ba a bashi muhimmanci ba. illa kawai a zo a yi taro irin wa'annan a maganganu a tashi sannan na biyu kuma wasu suna ganin shi wata karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa ma'ana irin kuɗaɗen da ake zubawa a ciki za ka ga mutane wa'anda suke da alhaki da ɗaukan ba za su yi ba sai dai a yi ta amfani da kuɗin da sunan a ilimi din azurta kai sannan abu na uku kuma yadda siyasar ta shigo shine cewa duk yawanci shugabanninmu da suke maganar ilimi su ba sa yadda da wannan ilimin da suke bayarwa ba abin da nake nufi anan nan shine za ka ga cewa misali za su ce za a ba da ilimi kyauta To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Kano da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku babin yarci furin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa